واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا matan da suke yin alfashar zina daga cikinku, masu aure da marasa aure, to ku sanya shaida a kansu, maza hudu musulmai adalai, idan sun shaida cewa matan sun yi zinar, to ku tsare su a cikin gidaje, don hakan ya zame musu uquba har rayuwarsu ta ƙare su mutu, ko kuma Allah ya kawo musu wata hanya wadda ba ta tsarewa ba, sai Allah ya bayyana hanyar daga baya. ya shar'anta haddin bulala ɗari ga wadda ba ta yi aure ba da kora da kora ta wani gari shekara ɗaya ita kuma wadda ta taɓa aure ko mai aure a jefe ta